الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebe bata ji tabbata ya Allah salatu ya tsaye ci da amincin wuri tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ne ta na yi be gobe ya Rajab 1439 na di dare adi ta mai tsafo be ni March 2018 kalenda miladiya ne ya ci gaba da karatu daga littafiyan safwatu usulul fiqh ya Sheikh al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ne ka tuzo gutsun shi ko man cha bayan labetiyan dalili je ko ya al-Qur'an as-sunna al-ijma' wa cha al-qiyas ní àìkíyàtù ní alẹ́ ẹgbúbà sàntàkìmẹ̀lòjì alẹ́ ẹgbúbà mọ̀pàdé òjì ya jaja bi tare su ga ilhaku far'in bi aslin li illatin jami'atin bainahuma wala gwala jolo da kwa sele bo illa no jiki no na kwa e za tu yonge sashe ejir sadin latifai sa e na'am kí ṣe àrkánú kíyàtọ̀ al'aslu alfar'u al'illatu al'hukumu good so wà ní ga al'aslu wucin yana ciboli a nina wucin sun rai ogi ke so ko alfar'u wunye waro na toji faruwa nan ko al'illatu ti zuku tekiyo ɗan eh, a ɗan eh, kwake banin duk kilo alhukumu hukunci sau hukuncin al'afsu shiga a mutu alfarwin nama a shiga ki dalili ya kiyaso man ke la'ayar fata biru ya ulila sa ya yi nashi da ilimi ya basire na ejin tunani ko eji lura eji izina ya ce ke latin daga babon nan Eh, la aya na juje tiye kibo e ya ke hujiya ya e kiyasu in eh, zabe ga anabi ga anabi sallallahu alaihi wasallam aya ti a aduna shawata waya kun lafiya ajire zabe bukatan shawo ji ala da je anabi ga raye fiye ne ya lawa zo a fi haramun gula da haramu a kananai wuzuru ba waje lefi anabi ga an ga eh ga to a ci haramun gula da halalle wa da kiyo a da ladan gole min bi alqiyas da daga ga anabi ga anabi nu ya magi kala umma balale da wuyo fa bo ku inu ma pa bo ku tu da da ju chaji kina anya da ji kono are ya alaka min ibil wajara ku ga yin mutu ma launu aki kala ra ku kala ra ku tuye ngara ku ya wuce ma maji ga ewa umagi ki kala e jo kala nu da na ji ki ba jar be ne ko ta kila kala ta kala nga la'allahu ne za a wuri rukun wujiwo ẹja eh, e yin dako dako na fi na kai rakun wurin nga do surface e bayan yagin na go a daga dota wujiwo ya e jiwo to wani za a wuri rukun ko ji gani ako zan da ci nga babba wuyi ko nan wuyi ajin ajeli umar ziyazun ta ci gbangba wunga aga. ale biga lauka na ladi ka dainu ba ta ga ta ce ba bobo nga wa ga ga unga ya ne ga to fadainu la ya haku an yukuda ngo le ne pata da me ne ja juje tie ki bono e tie ku ja we ki ya so na amma e di ki ya su ka ku na dalili ga da da qur'ano da sunna na idza warada al atharu batala an nazar ko mun gane maza ba ya zahiriya shi a jikiyo a ji inkaru yin kiyas kí mọ́mọ́ ìmáàmù ṣáàfì wọ́n jẹ ẹ̀dá bí ìfì kó ní yá ní ọkú a rí ìmáàmù ṣáàfì ajẹ́rẹ̀ mọ́ ní sàtọ́nà fẹ́kẹ́rì ṣàrá zanega ji ìfì sàmì náà zanega ẹ̀kàn fún náà jí dalilin dóró àná wọ́n ti kí wọ́n ṣẹ̀rí àfá ẹgbẹ́gbẹ́ ìmáàmù ṣáàfì ìtì sáàmì jà ko jira ne ko so ko ya manne ga ne ko ko na maza bai shafi a gufe folo dawud na shi mu shafi ya ji dalili ga yusti sanu janin wucin dalili wucin ne wule ga to wuja wuce ki ka je siye kiya ke kiya so so mujima e bo ga wuce da be kiya kiya tiya so maza bo raji kiya no sai zaria ke tiya no jiya ko da duk na lima mutu fe wuka fi inda to jima makanta ji har da zamanin karnu rabiwi maza bayan ya zahiriya bakatarwi amma mini man yi hanabila yomin ne ga abun wafa ibn aqilil hanbali wufe biya wu karatu da kagwe yan maza bayan Hambali a bagdado so force na abun wafa ibn aqilil Hambali. wufe lahu karatun mazaɓin hambaliya nan force wuce gangan wuce mazaɓin zahiriya ne ba gada ko laji wa, to lokaci na mazaɓin zahiriya wiki ba gada do da na faɗi iraki na lokacin wuce gai na azumi ya ji rayuwa andalus bo ko ji ganewa ko to lokaci wuce zugun gama kiyo gama mazaɓin zahiriya fiye guro andalus bo ki need to spread ya maza bai zahiri a lokacin wucin An so maza ba na gbokane ne maza bai malikiya ko jira na ko a ti beje manci kwandoci da ki so a cilo bagida daga adaji kafin ba baki ibn maklabi da zangoci shi ko jira na ko a wuce da jika fi shi bagida donin ake bajanar suna shi mai littafi ji san guri ne a jisi tsaba a wuce feji stroguli ya a jisi ala a jisi a wuza so jimo na fe la a jisi na. nan kewa ga jimo na wa a na jimo na fe fe ya maza bai zariya na ga jisi nan na ya biya na. kowace gani ako maza bai zariya ci ya shi ya ci bi kun gawo dufe fukawai malikiya shi ne shi an da lusanar su fati fai ga da abin ibn azumi da iya karar littafi ku jinin a cikin za don ruga gbata littafi ibn azumi mu yau ji gane ku amma to su ibn azumi wuji bakanta shi kafi ke hu mai ji shi nan yau a da hu mai ji daba na yi mai imamul bukari nan ku mai ji madaba ne ji makanta ya ibn azumi na to ku mai ji ne ji makanta ibn azumi da nan wani ta fi ibn azumi so ji da ji makanta ibn azumi ne ke ne so ta kuna alivi ya ngani sati da ko bila da mashirik na da da ni ta fi ibn azumi shi a ji spread maza bayan ibn azumi shaba nga ya gawuci ko maza bayan zahiri yo rejection kiya so ibn azumi ci kalita su daga ibu talil kiyas Eh. Eh. so ibtal al-qiyas ne ibn azmi kanin wanda bu so ibtal al-qiyas ne ibn azmi wuce adu somarai a ce somari wuce ga mulakhas ibtal al-qiyas ibn arabi ne sufi nan ne ji hululi ijtihadi na maza bai zariya wala mito wato ci confusion ne sufanci ya wululu waliki hadi ndawo ya jiyo amma su kiwo maza bai kiyo maza bai zariya nga wai lamito to ibnu arabi ibnu arabi mulaka sai buta likiya ta ibnu azmi ibnu arabi kofi kofi wuce na wujuna imamu za a yi bai yiwe imamu za a yi ciwe da kofi wuce imamu za a yi fiye komenti da ci kuwe so mulakasa ibta alkiyas mu da mu ba ke ne jigu fe jikiyo fejo saidiyen moro ko zumane ibn hazin biya jin hajji zai na bege tun ci da mu etu wuce maza bai zariya guje da bayan bal wato litati ibn hazin la biya je ngai ke constitution ya anu maza ba wace ga da zan duwa ne maje da maza wace ana gudu zan ti lọ ibn azmi da ki babu lo da to ibn azmi da da bu kasa a da go yi da rayo go di yana ko wabi ne ne shona kem ne ji fe bikino ku fe revolve de na ji uce man nan na ji ne maza risala to match di 2 amma nan ka risala na suku ebe un regulate ye kiyas afi mai yi ye kiyas anyhow mun ko ji ana ko amma wajen dabe yake samiya amma yake sami nan ga wajen dabe ya da na suku dalili wuce shi nga da dubu na liji a sai siya wuce da ya kunci live to kunci live give back to boro ko ji na ku amma ne ga ginin ebe na zahiri ya rejecti yake ya suna aga yi consider yan wujite idu na mba aga ba ga ya ji ko a ga alagun mini yan wujite idu na kashi alaguwa imamu nawawi rahimahullah ene imamu nawa waju lobe yi nan imamu nawawi ga yi consider yan zahiri ya ji iji ti aduwa ebe na ajiye da da kiyasunya kaga o majiye da da ya. ìsìmí wọ́n jẹ́ lábẹ́ ìdí tí a dùnyàn lọ́dí gá ní ọkọ́ mọ́sáàbá ilẹ̀ ìmàmù náà wúlò bèèrè gádọ́ àmá gáàlì bí mú ìyàgbẹ̀ náà a ẹgbọ́n ni ẹgbọ́n àjẹ̀dàgbẹ̀ kí a fi àná wúci láwùgá àjẹ̀dàgbẹ̀ ìṣẹ́ àgbẹ̀dẹ̀bọ̀ àrùn nga mallawa ga da almuhalla ibn azmi kitabul usuli na da cha bayan almuhalla nan wa ga wa ga almujtahid almuktiu afdalu inda allahi min almukallid almuslim da ne ji istiyadi ta ci micina wanda fa le ba so ko ga mukalli mukallidi na da dai dai bane mukalli ji ajiye jina. <laughs> so wa le go so ajo da be kiyo istiyadi just for you to know the kiyo kiyasu misali Allah subhanahu wa ta'ala gan idza nudiya li salati yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zaru albai'a aga idza ngada da aga sala juma'a ye ga je lo da wutu ba ko e mela wace cici fa zaru albai'a ina ga nya abun mabalin nan aga yi sala juma'a muke tuba su aga yi sala juma'a muke ji broadcasting su yi ara ìsàlà jímà ìkèlì sáìnì yán deed of uh, deed of gift ko contract of sale ko Saka ne tsakanin party ba wajen na biya wadda da wata jiki nan sakwace hati yanar sani wuce ga yi waye jiwo yi masallayi wuce ga ala na rugwa malorai babu dalili wudan bi jiriyar za su ji a ji suna cinye mu jimari wa zaru zuwa zo can gane yadda haji baiwa kashi baiwa ma guji baiwa a ne gaggwa kila shiga ala baiwa lungo ungo ka salla jimma jingo ji shekala kiri wato an gwa gani na ba kama ko min ba bi ya zaka ji kiyo a gula haji ila haku ba doji hukunci shiga haji yiri ni ila da wani ga da wani wala kamu shari'atu khamsatun ala kamu shari'a yusu alwajibu ina ya alwajibu ya bayan lugo ne a sakiti ai haji kiyo ya ciya iza wajaba ha. wa ma usiba fa'ilu wa uqiba tarikuhu ndan yene daga ji ayula da kaga mujan adikino a poni shuna man jaja gaga alwajibu nga ima amara bi shari'u ala wajihi ilzam nga yana zane la shari'a da na wani za foro ti wetin wajibu ti wetin dole bona yi sabu ala filihi ila guji ayulada imtisalan ko waye tsayi kuli kaba tariku zane majiyanin ajiwa zaba wasu ko bake faru ebe ne la la gafiru ayi shiraka biyar firma duna zalika liman yasha now cewa ɗe wajibi ɗe nan na ya shaganci ya ɗe wajibi ɗe nan nan wa ci bi suna gida shi wa olo to eh to to ɗe wajibi ɗe nan yes mini ne kodo ga ɗe wajibi na al'amuru a ci musalata ya salla ku ji kini wa atu zakata ya zakaya aufu bil adi ya alkawli she ko lóòlì ẹni láwọn kí o jíjí ẹni yí wájúbù nílé ẹ̀kọ́ náà bá pé wájìbí ẹnu kálímẹ̀ kùtìbà ń kátà tí owó kùtìbà alẹ́ kutiba kìtàlù kùtìbà alẹ́ kúmùl kìsọ́ọ̀sù kùtìbà alẹ́ kúmùl kama kutiba alẹ́ lẹ́bí na ní kọ̀bìlíkùm kùtìbà kama kutiba alẹ́ lẹ́bí na mine ya kwano ga ake wajibi ne kalmar faraba ina la farada alaikum alhajja sai ta haji ladi farila ta ce yabo fa haji ya ji kiyo ya ji haji mine ya kwano ga ake wajibi ya bane kiyo a ga kada ya zaji a guji kiyo a guji zaba ma salaka ka kumsi sakar kila ya ci fi na sakara ko kalu a ga kiyo lam nakunina almusallin yi ta ji sallah a cewa ne gan rashin sallar ga jinabi a zabu a sha sallar ga ne kiyo wajibi ko mun gane eh bebe gan shi masu kun wale gan ekwo shi dabo dangura kasa ne la jiki ne ne la ye alwajibu yani ene ne sai ga na kuki rike alwajibu da alfaru biyu mazaba malikiya shafi'iya hambaliya a ga wajibi ga alfarudi irin yau alwajibu alfarudu allazimu alhakim a bata mana ni wallo mazaba ya hanafiya shiga alwajibu yuyi alfarudu bai kiyo yuyi a ga alfarudu yana establishing alfarudu ne aya da hadis ne mutawatibu ne amma yana establishing alwajibu ne aya establishing wajibu da hadis ne a hadis mai maza bai ziyo eh hanafiya gama na maza bai hanafiya shagarar wutiri wajibi gole ẹni bí wà lọ tó rẹ̀ gádẹ náà ní gole ẹjá ní bí gangan hanafiya ṣigan wutiri wajibi tí ó gan gbé wọ́gbẹ́ ni lánàá ẹgbẹ́ ni calculation yíó thinking system wọ́n lè kí ọ wajibi yìí ní òyò kágbó ògbẹ́sàn wà lè kí wà dé léèkì lóò ní yánà kó mọ́sáàbẹ̀ àmẹ́fí yájì ẹgbẹ̀rẹ̀ kágbó ojú wùkìrí à wà dé léèkì à àmẹ́ iná ìpàdé kí àgbẹ̀wà àjíbù yúwí ma yúwí kó ní yánà kó tó sálà àtùbà da zuri da lasari, da magari da ishe wùsùtọ́ yìí fọ́rùdù àmá wìkìrí wùsùtọ́ yìí wajibu shaga <laughs> ko ji gane ku ene wa ga sashi sashe ne otu aye ga wajibu maza bai hanafi da hanafa nga ja yi ga sunnatu muakkada maza bai malikiya mu sashe ni ta fi malikiya yanda ta ga sunnatu wajiba ta ki taba ne yi ruciya wai bakari sala a ganin sunnatun wajiba ne sunnatun wajiba sunna wajibi ko? so wal haram ya al haramu don yi ƙabilu yi opposite na tifo mun ga wal haramu kashi ga haramu yi kiyo opposite gani ga ma na halin shari'u alawajihin ilzam zanen la shari'a benin ẹni kan etí ekí bọ̀nà etí yán dúó pákábọ̀ ọ̀nà ga jíumọ́ tí ekí aláàbù pé ẹnu náàyù látẹ́kẹ̀rẹ̀ bú zina ẹgá tó bá zina wala tushriku bi shay'an ega laifa to yaci ba ci ma wala taqtulu nafsan allati harama Allah illa bil haqqi ega urai na so kwa ja rabu ne sai de haqqi yin ko na jikiyo la la na ya ne lawo kiyo ni jiye ne ara mun da gwamnati ga yau jibuci daga har haramci ba mire ko ne la yara mu yana ga ne kabiratu ne zulubi ka bayiri allazi ne ce dibuna kabair al-ifni wal fawahish ne la ya ramu yana ga zane ga juna wadanin wa ma yaqtul mu'mina mutamidan fajazahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban alima alamu ya gaji ne kiyo haramu ni alamu la ya ramu yana ga wabuji su ko la da bujo la'ana lawa man la'ana walidai la'ana Allah ga yara manar al'adi la'ana kaza Allah kaza na alamu daga kiyo jijiyan da kiyo haramu mun ya alamu ne lafiya haramu yano a ga waje ya kaza ja ga wajin haji wa gaza ngoye wa ga cinda wa malaji a ga wajin blashi su wa a wajen ne a ga fuda ko su ko wa gaza ji kallafi òmọdé ẹ̀rí gúnì bíá agọ́ọ̀dí bílá ẹ̀ẹ́tì aláwọ̀ ìsàbíṣọ́ tó hajji aláàmì ọgẹ́jì jí ti kí haramu ko mun gane ko so alamu ne jike lafiya ra? an haramu to mun alamu ya ya haramu kuma mai tatu wa dam wa almaitar daba na suna da ya ge da na kan dutsen kiro haramu so haramu yau kwalitiyan alwajibu kamo ga yanayi wajibi ko yanayi haramu na wane dalili wala ta kulbi a suna tukumul kaliba za halalun wa za haram bai taftaru an lalil kaliba inda lazi na yaftaru na lalil kaliba la yuflihun wal masnunu ya al masnunu sunna ma amara bi shari'u la ala wajhi al da ene za la sharia bene ji foro ama de tiyan paka gbogbo anu na file shi min al-layl fatajid bi nafilatan laka asaya ba saka karbuka maqaman kumi laila illa qalila ni marrajul abdallah law kana yakumu min al-layli ko rakatul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha afili tani bi alami gole ne ba ta kijo e etun sunne jo ne la ge lo wadi la da me bo ne la jan wuci la guji kiyo wale ti jan ni ni fa yo ke marati bu nan do doro ganyu da nono te bo ga kuzabu umajda na kubona mun zan do ci alami ga da ro rawci lewe jije haba mana subhanallah eh wọ́n dẹ̀ sì ká mẹ́gọ́ wọ́n dẹ̀ sì ká ọmọ náà ngó jí tó dẹ̀ káṣì wọ́n dẹ̀ gá yíò kò jẹ̀rẹ̀ tí ẹ fẹ́lẹ̀ lúgbò òjísí òyíò ga ókú ti bá ní gan wọ́n lé sí jẹ́ ní mọ́ gbígbókó òjìgá ni wa misali bá ní ìmíza ṣíṣì wọ́n dẹ̀ ṣe tẹlifọ́n sí ìmíza ń bẹ̀ shi ṣí fún dúdú náà fílà kí tó kai inda wata gan na fila ba gan wuce da abi a zuzo wallahi yanzu na wazo yabu kare ne ga na fila na waji ebe sai wajibi ko e la bi ganewa efe ni tẹni fún ẹ wọ́n jíbi wọ́n látọ̀gbẹ̀ àyí fún tó kene gúnlẹ̀ na, lẹ́tún máa wa e kẹsàn gbogbo dẹ̀ e sì ká máa Eh? ebu metile wanda ya cika mana wani ya lagan wuya sai ya ba wa majalisar lasu ba wasu ba wuyi ma sun cici kijin in ga ga wuce da ya bula gutu kan ga mai yazo yana fi na wale fiji in gwe wo da kiyo lefuyen ndo re bari kai ma ni ba an jiji matsayin ya suna warasna kitaba lazi na tafa ina mi ba ina fa minhu zalimun nafsi wa minhu muktasirin wa minhu sabiqun bil khairati amma ji kokarin wa improve da level yi buru kashi ga ga yabo sunu yo wuji wajibi ana wuji kiyo wula bi zo wuji kokari da juna jijuna mun يتقرب إلى المليك بفعل طاعات وترك للانفيان لإمام صادق wannan wafili da abubu maru yake tafsiri wannan kusani ka ku gaibe alheri wale da wani amfani kafin ku fiti ganin kaga ku kafin ku fiti wajen fa a sha sa di ganin mu na da hakki wani eh wuri a sai jigo hannu a gaza ne wa ga wajijon jijon pinno good wal mubahu mubahu ma ma la yatalaku bi wala zamun ko ah, wa duddu wal makruh duddu opposite yake opposite yan masunu yi makuru ma na alu sharu la'alawaji alibizam kando nole makuru ma kando ce yuzu makuru ya tuwa ramu inda lakari alakun kila wakala a ga gasa kwanin waye waka sarauta suwal da ya ga gidanku waye zuwa tilmali yadda dukiya ji lalace sakwannin gwangwale kari a nima nun babu na yara mu wa karra ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan kafi da fasikan yau liba su kosa kwaji kiyo su kwanin waya yi wale kare ba wai kiyo haramu kun dole so ko daga short list daga shirka e zawu dukiya kun yi zinaji kaza kaza bata ka kulo jo kun mu zalika bata naji ka na sayu inda rabbika makarura e ba so ko bo wai makaru ke makaru ba wannan haram waje a beki kaga waje ba su daga nan ga shirka bai zawu bai ka za a gui makaru eh, makaru ya halace ji nufin wani mubahu mubahu ma la ya talaku bi madukun wala zam ko nga yana almaduku bi azamu da kiyayen inda na aka gani yana nga ba da fulayen alaji fulana a fi kwa musamman yi ko nga bo mo su be jiyo do fula fo jiri nayi nga bo mo be fula re ustaz yi kaji wa bo fo je laje wa bo fo bari ga kaji wa bo be le be wa bo ga la be mu ba shi ke ba wa ba nda yi ujo so wa bu ga wa dan shi ke ni ba ta mu ba kodi ji kalaka khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa bote go wa bote ya ji wa bota turanci eh wal ardu wada'a lil anam shikenan wa bo fa mashin wa bo fanki wa bo fa mota wa bo tuju wa tujaki wa bo dasun ba ta ki ibaha kunga yake abu shi kina teku bai la'ahu kuma no problem ya gumbo kaji ganin ga ya ja abu ce la'ahu no problem ya yi dabo kaji zanega ebiga sobe da yawo edo no problem yawo jazu shikenan ibaha ndo diga e ne ko waji ebo ne zambe chili zambe chili le gan ye doro aramu eh unja cha N'o diga ko to al'ada ne da je ne to al'ada ni 2020 2020 egbo to za ndoro asali al'ada to ibaha ndo diga ne ko ka kule al'ada to diga mo me usin ne to lawo dikiyo sai ci ci? ke kurane kura ta wagon gobe musulunci ga kura ci? Ka a kaza ta ne e, e ta ka wagon gobe musulunci ga wani ci? e wani anif za a sanar ga kiyar lalin lawan washi mati wani musulunci mati ko Ki a wata reka ne Ku za a gun gobe musulunci ko wani gani ko ta so wa ne gai ga ba jiba wani nufi wannan wallahu a'lam bis sawab wa ilayhi marji wal ma'ab amma before you conclude al wajib wal haram wal masnun wal makruh wal mubah e eh, gusu sun ga ga kiyo ala kamu taklifiyyo kitabullahi ta'ala al muta'alliqu bi bi mukallafina ko e eh, ga so ko na ji alaka gangari da ya mukallafi shi zai mukallafi yau zane ɓakata kiwo ne ma na zane ibi ma umarji ba rijanna bil ikiti zuwa gan wuji wale wujin na eh wujin na ya waji ibi a wujin na ya waji ya mafinu wa e gadago ko? eh? awitark ko maulunugwa a tarki don ga wani alhamar biya alimakuru wa jikiyo wọ́n gẹ̀dẹ̀ agó ko ṣe kí àrùn kó mọ̀ sí ọ ẹ̀ta wọ́n lè bá wọ́n ṣe rábò ìbá hàtù ojú kí ọ mú gandan so ẹgbù tún lẹ́gẹ̀ ìgán alàkámú àtẹ̀kìlìsí ọ àti alàkámú lọ́bìíyá sáṣẹ́ mẹ́yẹ̀ òtúrù ṣáájà lọ àkámú lọ́bìíyá wó bẹ ní asharutu asabab almaniu ko asahi alfasil sashe mai usulu je la arufsatu al'azimatu al'adawu al'adawu illa jikiyo fi karkashin na jobenu kaga waje karafe usulu da ke wodin na jama ke otu elipo eh adiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk